Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم في Hausa اتش karkashin sa TV daga nan birnin Teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ba mu na gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan gabatar. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na tsaftar muhalli daga nan sai shirin nan na kide-kiden iraniyawa ko kun san jama'a masu rare assalamu alaikum yau asabar shirga ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da 22 ga watan rajab na shekara ta 1442 ijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 214 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan rajab na shekara ta 1228 hijira kamariya aka haifi babban malamin addinin musulunci shah Ja'far Kashiful Gita tun a cikin rayuwarsa ta kuruca dai ya samu ilimin addini a gaban mahaifansa daga nan kuma ya ci gaba da faɗaɗa karatunsa a gaban manyan malaman addini na lokacinsa da suka hada da sheikh muhammad mahadi fatuni kuma muhammad bakir wahid bahbahani da said mahadi baharul ulum da dai sauransu sheikh ja'far bayan nan ya ci gaba da rubuce-rubuce ya kuma karantar da ɗalibai masu tarin yawa waɗanda ya tarbiyyantar da su daga bisani suka zama manyan malamai ɗaya daga cikin muhimman aikan da ya gudanar shine yin mukabala da wasu daga cikin masu gurɓatattar aƙida a lokacin wanda kuma hakan ya tasiri wajen dawo da wasu daga cikinsu a kan hanya da ƙarshe dai wannan babban malamin addinin musulunci ya rasu yana da shekaru 74 a duniya masu saurari ko kusan cewa shekaru 196 suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan rajab na shekara ta 1246 hijira kamariya babban malamin addinin musulunci mullah ali bin jamshid wanda aka fi sani da ahun nuri ya rasu shi da ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka rubuta littattafai daban-daban a ɓangaren kalam da kuma falsafa sannan kuma ana lissafa shi ɗaya daga cikin manyan malamai na falsafa a wannan lokacin da ake kwatanta shi da mata mata'allihin sannan kuma ya rubuta littattafai masu tarin yawa a ɓangaren aƙida da kuma ilimin falsafa daga cikin littafansa akwai littafin nan na hawashi asfar sai kuma littafinsa na rusalatul wahda da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 84 da suka gabata rana irin ta yau shida ga watan maris na shekara ta alif da da talatin bakwai aka haifi valentina Tarashkoba, mace ta farko 'yar sama jannati an haifi Tarashkoba a ranar shida ga watan maris na shekara ta alif da da talatin bakwai a cikin tarayyar soviet sannan kuma tun tana matashiya take da sha'awar gudanar da aika da suka shafi harkokin sararin samaniya inda ta fara yin wasan lema daga bisani kuma ta shiga cikin sojojin sama na tarayyar soviet bayan wani lokaci kuma ta ci gaba da kasancewa cikin matuƙa na jiragen yakin tarayyar soviet daga bisani kuma ta shiga cikin masu gudanar da ayyuka na binciken sararin samaniya a ranar 16 ga watan yuni shekara ta 1963 tana da shekaru 26 da haihuwa a duniya ta fara zuwa sararin samaniya inda ta yi amfani da kumbo mai suna stock 6 sannan kuma a wannan tafiya da ta yi ta kwashe tsawon kwanaki uku tana zagaya duniya inda a cikin waɗannan kwanaki ta zagaya ƙwallon duniya so 48 masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 2015730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. adala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniya da farko ga kanansu. iran ta gargadi isra'ila kan martanin da za ta mayar idan ta kai wa cibiyoyin nukiliyar kasar Papa Roma Francis ya gana da Ayatollah Said Ali Sistani a birnin al Ashraf na kasar Iraki. A tarayyar Najeriya kuma 'yan bindiga sun kashe mutane goma sha hudu a jihar Sokoto. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. jakadan kasar iran a majalisar ɗinkin duniya majid taktarabanci ya ja kunnen harcin kasar isra'ila dangane da duk wani harin da za ta kai wa cibiyoyin nukiliyar kasar don iran za ta mai da martani mai karfi idan ta yi hakan tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta nakalto Rabanci yana faɗar haka a wata wasiƙa da ya rubuta a babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres inda yake bayyana barazanar Isra'ila kan ƙasar Iran a matsayin mai hatsari. jakadin ya ƙara da cewa zargin Isra'ila na cewa Iran tana da hannu a fashewar da ta auku a wani jirgin ruwa na harbi ƙasar Isra'ila ba gaskiya ba ne. Bayan tashin bom a cikin wani jirgin ruwa na harbi ƙasar Isra'ila makon da ya gabata, Benjamin Netanyahu, Firamin Amsa rikotsa isra'ila ya zargi iran kai tsaye ba tare da gabatar da wata hujja ba da kai wannan harin sannan daga baya gwamnatin kasar ta yi barazanan kaiwa wa cibiyoyin nukiliyar kasar iran hare-hare a ziyarar aiki na kwanaki uku wanda papa roma francis shugaban masabar katolika yake yi a kasar iraki a safiyar yau asabar ya gana da ayatollah ali sistani shugaban makarantun hausa na kasar iraki ganawar tsakanin shugabannin masabobin biyu dai wanda ya ɗauki kimanin sa'a guda an yi shi ne a asirce a gidan said ayatollah sistani wannan dai shine haɗuwa na farko tsakanin shugabannin masabobin guda biyu a kasar iraki jami'an tsaro na kasar iraki na sama da na ƙasa kimani dubu goma ne aka ware don tabbatar da tsaro a ziyara na tarihi wanda paparoma francis yake yi a kasar iraki a halin yanzu a halin yanzu dai papa roman yana kan hanyarsa zuwa garin or na ƙasa ta iraki inda nan ne gidan annabi ibrahim salam na tarihi yake daga nan kuma zai wuce zuwa garin arbil na yankin kurdistan ta ƙasar iraki inda ake sa ran zai gana da wasu kiristoci a wasu coci-coci a lardin bayanan da cibiyar yada bayanan atlas sistani ta bayar bayan haɗuwar shugabannin biyu sun bayyana cewa kiristoci a ƙasar iraki iraki za su ci gaba da rayuwa da sauran musulmin ƙasar iraki a matsayin 'yan ƙasa kamar kowa labaran da suke fitowa daga jihar sokoto na tarayyar najeriya sun bayyana cewa 'yan bindiga sun kai hare-hare a kan ƙauyuka guda biyu a karamar hukumar sabon birni na jihar a jiya juma'a da kuma ranar alhamis da ta gabata jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa 'yan bindigan sun kai hari ne a kan ƙauyen toro a ƙaramar hukumar sabon birni inda suka kashe mutane goma sha uku sannan suka sace dukiyoyi wanda suka hada da dabbobi har ila yau majiyar jami'an 'yan sanda a jihar sokoto sun tabbatar da kisan mutum guda a garin dingyadi a ƙaramar hukumar bodinga na jihar ta sokoto har ila yau jaridar daily trust ta najeriya ta nakalto wani mutum mai suna muhammad yana cewa 'yan bindigan sun zo ƙauyen nasu ne da misalin karfe goma sha biyu na dare inda suka fara kashe matasa masu gadin ƙauyen kafin su shiga cikin ƙauyen suka buɗe wuta a kan mai uwa da wabi da kuma satar dabbobi da dukiyoyi masu yawa. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. a birnin daka babban birnin ƙasar senegal kuma magoya bayan usman sonko sun yi ta fafatawa da 'yan sanda a kan manya-manyan titunan birnin don nuna rashin amincewarsu da kama shi kamfanin dillacin labaran afp na ƙasar faransa ya bayyana cewa a cikin 'yan kwanaki uku da suka gabata masu zanga-zanga wanda suke goyon bayan ɗan siyasan sun yi wawa sau da kayayyaki a cikin wasu manya-manyan shaguna a babban birnin a ranar laraba da ta gabata ce dai jami'an tsaro a ƙasar ta senegal suka kama usman sonko tare da tuhumarsa da fyaɗe amma magoya bayansa suna ganin sharri ne kawai gwamnatin shugaba maki sal take yi don hana shi shiga takarar shugabancin ƙasar wanda za a gudanar shekaru uku masu zuwa a wasannin kwallon kafa na premier league kuma kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta sha kaye a karawa da ta yi da chelsea a gasar english premier league da ake gudanarwa a halin yanzu a minti na 42 ne dan wasan chelsea mason mount ya kada kwallo a cikin ragar liverpool liverpool wanda ya zama faduwar kungiyar a karo na hudu kenan a jere a wasannin premier league da ake yi a halin yanzu a halin yanzu dai kungiyar chelsea tana matsayi na hudu tare da maki 47 bayan wasanni 27 banda haka wannan shine karo na takwas kenan a jere da kungiyar take samun nasara a wasannin da take yi a ɗayan ɓangaren kuma liverpool tana da maki 43 bayan wasanni 27 masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu ku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu za mu ci gaba da tattaunawa ne akan batun kula da shara wato waste management kenan. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. Dalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan batun tattara shara to kamar yadda muka faɗa a baya akwai hanyoyi daban-daban na tattara shara kamar yadda muka sani cewa sharan da tana fitowa ne daga kasuwanni asibitoci gonaki ma'aikatu to kowanne hanyoyin da ake tattarawa kuma a rarraba su daban ne a wasu kasashen ma za mu ga cewa tun a unguwanni ake fara rarraba su wato waɗanda ake zuba kowanne daga cikin irin su kaman kwalabe ledoji daban-daban ne ma tun a unguwa an riga amma fara yin wannan rabe-raben a kasashen mu kuwa na afirka a unguwanni akwai matattaran shara a shi wana matattaran sharan wani wuri ne da hukuma ta keɓe inda ake kawo shara daga gidaje daga baya kuma masu kwashe shara sai su kai babban matattara inda ake rarrabe ta ana raba bangaren robobi daban karafuna takardu gilasai da sauran abubuwa abubuwan da suke da amfani ana sarrafa su zuwa wasu hanyoyin na daban wanda kuma ba su da wani amfani ana kawar da su ta hanyoyi mabambanta wanda a wani lokacin akan kwashe su ne sai mu ga cewa an kwashe su ne an tafi da su daji ko a zubar da su a wurin wani lokacin kuma akan kona su a cikin incinerators kenan a wasu kasashen kuma suna zubawa ne a cikin teku wanda hakan yana da nasa illolin sosai sosai kamar yana gurɓata ruwa kuma sannan yana cutar da halittun da suke cikin ruwa a wani lokacin za mu ga cewa misali su wa'annan sharan kenan da ake zubarwa wani lokaci inda ya kamar daga masana'anta ne ya danganta daga ina aka kwaso su akan samu cewa suna da dauke da wasu irin manya-manyan sinadarai masu illa wanda hakan zai iya jawo gurɓacewan yanayi ko kuma ya jawo ɗumaman yanayi misali kenan akwai hanyoyi da yawa na sarrafa shara misali a ƙasashe da ba su ci gaba kamar na afirka kenan da asia za mu ga cewa sun fi sarrafa shara wajen cika kududdufi da ramuka wanda ke da nashi fa'idojin da kuma illolinsa a cikin amfaninsa akwai bunƙasa ci gaba wajen fuskacin gine-gine da harkokin kasuwanci sai dai kuma yin hakan ba tare da tuntuɓar ƙwararru ba yakan haifar da toshewar magudanar ruwa wanda ke haifar da ambaliya da makamantansu a yayin da wasu kasashen suka ci gaba suke da kyakkyawa kuma zaunannen tsarin tattara shara kuma sarrafa shi domin ci gaba al'ummarsu har yanzu za mu ga cewa an bar uh, wasu kasashen a baya kenan su dai kasashen da suka ci gaba suna amfani da shara ta fuskoki daban-daban kamar samar da takin zamani bunƙasa harkokin noma makamashi da wutan lantarki su kuma ke zuwa kasashen da basu su ci gaba ba su yi haɗin gwiwa da kasashen ta wannan bangaren kenan. masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun kula da shara. To shara dai tana da illa sosai sosai suna illata kowa yawanci wanda yake mu'amala da ita yau da gobe na samun matsaloli. musamman akwai wayanda suka fi samun babban matsala saboda sharan kamar misali yara 'yan ƙasa da shekaru biyar kenan mata masu ciki wanda ke cutar da jaririnsu da su kansu wanda gidajensu ke kusa da bola ma'aikata masu kwashe shara ba tare da cikakken kariya ba da kuma masu tsintan bola duk waɗannan suna fuskantar lafiyar suna cikin hatsari saboda matsalolin da za su iya fuskanta akwai rawar da bangarori ya kamata su taka musamman a wurin kawo ƙarshen a matsalar da shara take haifarwa za mu ga cewa da farko dai gwamnati ya kamata gwamnati ta samar da ma'aikatan kula da shara ta zama cewa akwai wata babban ma'aikata da aka ware wanda ita aikinta kenan za ta rinka kula da shara ya kamata wani ma'aikatan ta kunshi mutane da kayan aiki wanda za su kula da shara kuma sannan su samar da wuraren da za a zuba da shara a unguwanni ma'aikatar kuma ya kamata ta yi haɗin gwiwa da kafafen yada labarai wajen faɗakar da mutane hanyoyin sarrafa shara da kuma illolinsa kuma ya kamata ya zama cewa an kafa dokoki wanda za su jagoranci wato kula da sharan kenan a wasu kasashen ko wasu wuraren ma za mu ga cewa kamfanoni masu zaman kansu su ma sun shiga harkan kula da shara wajen tattarawa da kuma zubarwa sannan kuma ya kamata su ma mutane su lura da aikin da gwamnati take yi su zama masu kula da muhalli ta rashin zubar da shara barkatai su rinka zubar da shara a inda aka tanada musu to sannan kuma al'umance su ma ya kamata a ce kamar shugabanni ke na irin masu unguwanni da kuma limamai wanda su ma su bada wannan babban gudunmawa ta wannan fuska har yanzu dai zamu ga cewa masana na kara faɗaɗa bincike don ganin sun gano illolin da shara ke wa ɗan adam musamman ta ɓangaren cututtukan ƙwaƙwalwa. yanzu to a madadin kowa da kowa na radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wassalamu alaikum ba sauraro yanzu kuma sai mu na ƙarshe wato kide-kiden ba, tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sami kamu kiɗe-kiɗe wa ƙarƙe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa bari mu gabatar muku da ali zanad wakili a cikin waƙar da ya gabatar mana. 心。 I'm so cool. چون نسیم gudanar da wakili a gaishe ka a cikin wannan waka da gabatar mana fata masu ware sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri da ma gabatar muku kuma anan zan janin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wasu ko kuma ɗauke da wani sabon shirin amma kafin na amma don waɗanda ku ji ni da na kasance tare ku a cikin cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da biyar shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Iran ta gargadi Isra'ila kan martanin da za ta mayar idan ta kai wa cibiyoyin nukiliya kasar. Papa Robert Francis ya gana da Ayatollah Said Ali Sistani a birnin Najaful Ashraf na kasar Iraki. a tarayyar najeriya kuma 'yan bindiga sun kashe mutane goma sha hudu a jihar sokoto madalla masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na rana sai kuma can da yamma idan kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ta hirami ke cewa mu yi ne lafiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Thank you.